الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin shi gaba da karatun wannan littafi na sahih bukhari wannan muna cikin kitabul a'daima muna babi na 45 a cikin wannan littafi yau kuma muna 21 ga watan al-muharram hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1400 shekara 48 wanda ya daidai da 2026 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu kuma bakwai ga watan bakwai wannan babi imam bukhari rahimahullah ya tarjama sa yace babul kisa ba kuma ana dafa shi ana ci ana iya haɗa cikin abinci حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سميت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطبة بالكفاء ناقم الله صلى الله عليه وسلم يجنى رطب ne shine dabino wanda yake danyi amma ne yana hada shi da tsana yana ci wannan abinda abdullahi bin ja'far yace ya gani kuma wannan ya nuna kenan ana haɗa abubuwa biyu babu barakatin nakala wannan babu kuma shi kuma yana magana a kan albarka ta dabino haddasa abu nu'aimin haddasa na muhammadu nadalha an zubaidi an mujahidin kwallo samiti imin umara anin nabi sallallahu alaihi wasallama kwallo na ji abdullahi ɗan umar daga manzon allah ya ce inna mina shajari shajaratan takunu misla muslimin wa hiya an-nakhlatu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin itace akwai icce wanda ke zamowa kaman misalin musulmi wace ce ita ya kowa ya tsiro sai ya ce ita ce da biniya wanda yake abdullahi na umar ya so shi magana sai ga matsayi ne na matashi cikin manya bari shi bari manya su yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da bini ya ce an ci ya dawo gida ya faɗa babansa ya ce ai na yi soyuwa da ka yi magana na bisa ga abu kaza da abu kaza da abu kaza babu jam'in launaini aw ta'amaini bi tamaratin wannan babu abin da yake magana haɗa abubuwa du a cikin hali ɗaya a haɗa su domin a يقوبا ana yi ko ba a yi حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكساء ناغ منظوم الله هنا تين رطب ɗan yan dabino amma nunanne da tsana manzo Allah na hala su yana ci wannan shi yake magana cewa ba faɗa mai aka yi ba shi ya gani kenan daman manzo sallallahu alaihi wasallam tsana wajen hagunsa rudu in ya ci wannan a wannan shudi sai ci wannan a wannan shudi haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi na'am babu man adhalar laifan asharata asharata wannan babu yana maganar wanda ya shigar da baƙi goma goma suna cin abinci ana da su kuma sa wasu a waljulusi ala da'am asharata asharata da zama ga abinci ya anka ka bukatu saboda kuncin abincin ko kuma wurin zama ya kuntata sai a shiga da mutum goma su ci in sun kasu su yi to sana a sa wasu mutum goma haddasana saltu bin muhammadin haddasana hamadu bin zaidin an ja'adin abi usman an anasin wa an shamin an muhammadin an anasin wa an sinan abi rabi'a an anasin an umma sulaimin ummahu cewa umma sulaimin uwarsa amadat ila muddin min sha'irin ita umu sulai uwarsa ta yi nufi zuwa ga mudu wato na sha'irin lokacin sannihi jastahi jastatku wato a sai ta ɗauki wannan mudu guda sai ta murza shi ya koma wato gari-gari tsaki-tsaki abinda ake ce majasis garin da an ka murza bai nike duka ba to haka ta yi mai waje alamin haɗifa akwai wani abinci wanda ake kira haɗifa da larabci wato za a dafa shi amma in za a ci da hannu sai a lura yin kama ana hizga ko a sa katu abinan cibi a ɗan ɗora ɗan ɗebowa haka wannan shine ne haɗiwa kamar gizge kalmar hizge ta yi wa asarar uka indaha sai can baƙi wata jaka wadda ake sa mai kitse wadda agunta bayan ta matse su ta samu ɗan abin ta sama na mai wanda za ta ɗaya da wannan abinci sun ma ba nisan sannan ta aika ni ilan nabi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama in ji anar fataitu sai ni zo mishi wa huwa fi ashabi ko ni zo yana cikin sahabbansa wa da autu sai ni kira shi qala wa mamma'i tanadi wa qala adkhil alayya asharata wakacin da ya shigo da hisi annabi ce mai shigo min da mutum goma abincin da an ka dafa don mutum guda da yan mutane da zai zo da su kora mutum biyu na ko uku yazo shigo da goma fa da halu sun ka shigo mutanen nan goma fa aka lu sun ka ci hatta shabi sai da kowa ya koshi sun maƙala sannan annabci a dakil alayya ashara kuma ka zo da goma ba dakalu sun ka shiga ba akalu sun ka ci a tashi ruwa sun ƙoshi sun maƙala a dakil alayya ashara ya ce kuma ka zo min da goma su shigo inda nake suka shigo suka ci abinci suna ƙoshi kada a gaji da kuwa a ta adda arba'in har ya ƙida mutum arba'in sun ma'akalan nabi sannan annabi ta sallallahu alaihi wasallama sun makama sannan ya tashi waje altu an zu sai ni shiga ina dubin abincin nan wai hal na kasa min hashai abincin ga wai akwai alama an samai hannu an dige wani abu <laughs> wannan ya zama mu'jiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine taksirul qalil don haka wannan hadisi in muka duba akwai abin mamaki kuma akwai hukunce-hukunce masu yawa da sun to daga ciki a nan haɗama ba ta da kyau wakati da aka ce an aikata abincin ga don manzon Allah da 'yan jama'a da ya tare da shi misali a wannan tare da waɗanda nake tare da suwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta ya tafi mai gida da ya to ya iske manzo sallallahu alaihi wasallam shi Abu Dalha yace mai ai dan wani abu to anan wato su waɗanda a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da suka bi shi Allah bai gwada musu cewa kowa shi ba domin abinci shi an ka tanadan ma domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke so ga kansa yana so ga sahabansa don haka Allah ya afka albarka cikin abincin nan kowa ya ci ya isai bayan haka nan in muka duba rashin haɗama sannan yana da kyau matan mu su yi koyi da irin wannan wannan kuma ta ce ta aikata haka kuma akwai mijinta amma son ta samu alkhairi wurin ubangiji ta yi wannan kuma ya kai manzon Allah bayan haka haɗuwa akan abinci a ci yana daga cikin dalilin saba abinci na albarka shi ne daban-daban yana iya kawo mai ta waya. wato in muka duba taruwa ga abinci a cishi na mutane da yawa Allah na sa albarka ciki domin in ka duba ko da an ce abinci na an ka kawo cikin kuloni, amma abinci na wanda ana ganin iyaka sai mutum goma amma ya aka zo filat filat a raba an karba mutum talatin sai ya shi su don mi don an haɗu a kansa kuma ba wai sai an haɗu an sa hannu wuri ɗaya an ci ba a ko haɗuwa an kai ana ci a samu wannan a samu wannan a samu wannan domin Allah madaukakin sarki ya ba da zaɓi ku ci gaba ɗai ko ku ci daban-daban amin don haka in muka dubi abubuwan da wannan hadisi ya hada to yana da abuwa masu yawa kuma idan kana son albarka ta shiga to kai kokari in mutane suna da bukata kakkabai su yi zihama, domin in an kawo abinci ana waso su to da wuya amfani kowa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shigo mai da mutum goma sun kare sun fita an kace a shigo da mutum goma to wannan kuma ya nuna in an kace haka za a yi to kai da ba a kira ka ba ka bi tsari Allah ya taimake mu babu ma yukrahu min as-sawm wal buqul wannan babu yana magana akan abubuwan da an ka kyamata nan daga tafarnuwa da mabun ƙura ƙasa wato kenan karhancin cinsu wadda an wanda an da wari wanda ake kyama shin an hana cin suna ala ta'amim ko ku a'a an hana cin suna daga a ci a shiga masallaci shin an hana cin suna ɗanyu ko ko ko an dafa wannan shine khilafar da aggun malamai fi an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam amma idan an kamatar da ita ga dahuwa to babu karanci حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لانس ma san nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sum mi kaji manzon Allah na faɗa akan tahorruwa fa qala man akala fala ya yaqrabanna masjidana duk wanda ya ci wannan icci yana nuna tahorruwa to kada ya kusanci masallacinmu don haka wannan abin magana kada mutum ya ci tafarnuwa wakacin da zai na jami ko wakacin da zai na juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo abinci mai ita ya ce ku ci fa inni unaji man na ji. ni ina ganawa da wanda ba ku gana da su don haka a ra'ayatan kariha ko abinci amana idan mutum ya zai cikin hannuwa ɗanya ya iya samu lokaci awa uku yana walinta haka ne? Allah gane da mu haddasa Ali ibn Abdullah haddasa na Abu Sufwan Abdullah ibn Sa'ad Sa'id abara na yurusu an ibn Shahab qala haddasa ni Alau an la Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma za'ama yaci yayi riya annabi sallallahu alaihi wasallama qala yati man akala suman aw baslan falyatazilna aw liyatazil masjidana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana yace duk wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to ya sace mu ko ko au liyatazil masjidana ko ko ya sace masallacin mu mai ruwa ya shakka wannan hadisai suna gwada muna halaccin cin tafarnuwa da albasa da kurasa amma wanda ya ci su an karanta gare halarta masalaci a wani lokaci wannan malamai fuka hau da wannan suka riskar da duk wani iccen da an wari abin kyama nisa sun ka sabar saboda illa gudata muna tare da kuwa domin duk iccen da adda warin da ake kyama in babu shi ku akwai shirin wasu to ya shiga cikin wannan kamar yadda ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hamsu fawasik yuqtalna fil hilli wal haram fasikai guda biyar na dabbobi irinsu masu tsallaka iyaka ga ɗan adam ya ce ko cikin hurumi an haga su ko hindi an haga su a kashe to ba a tsaya gare su ba malamai sun riskar da duk abin da ke cutar da mutane domin illa gudata Allah ya gane damuwa har da sauro ba gane bai shi ba sauro ai manyan kana eh? ban ji ba yana sa zazzabi ko? Hmm. ni ka kawai wani ko? don Allah baka san illa warinta ba baka san illa warinta ba in kai kana iya shaka kana iya zama ka shaƙe ta to wani bai so mala'iku ba su wayin ta babul kubasi wa huwa samarul arak wannan kubas shi kuma wani ya yi tace na na arak muna muna cewa wato dalgaza arak to an yi magana a kansa حدثنا سعيد بن أفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران واتو النجيل كباسة منذ موتانا منذ الله تنولوا لأكي مر الزهران wani wuri na sananne daga makka zango gudana suna ɗiba kabas ‘ya'yan arak ya an ce muna najini muna ɗyaka ana taɗi faƙala alaikun bil aswadi minhu annabi ce to ina shaida muku da Allah a ɗibi wanda a baƙi wato in ya baƙi sannan ya nuna kamar yanzu irin abin gada gare mu nan mun san shi ko cibirkin kini ba sai ya baƙe ka nina ba in ka ɗibe shi yana da abin nan bai nina ba kaga ya yi kama da 'ya'yan inabi wannan ɗai a a in ya kan ƙorago gare ta babba babba wa in lahu adayab shi wannan baki bakin ne yi daɗi domin ya nina a qala akunta tar'al ganama sai annabi sallallahu alaihi wasallam shin kazan kiwon dabbobi qala na'am yace wa hal min nabiyin illa ra'aha ai babu wani ba alabe sai yake yayi dabbobi don haka a wato domin kiran dabbobi shi ka sa mutum ya kai ya kawo wuri ayan itace yanzu itacen da ne ya sani na daji masu ‘ya'ya musamman sadda akwai daji ko ɗai cikin uku nasu baka sani ba su faru dusu sanannu na nuna gare yayin waɗannan mun kabala balle irin su gwadda daji الله يجعلنا da باب babu بس بعد الطعام wannan babu yana karantar da mu kurkura baki bayan an ci abinci in ana son ai sallah حدثنا علي حدثنا سفيان سميت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أم سويد من نعمان قال حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر ميهتا تعلم منزون الله زوا خيبر falamma kunna bi sahaba lokacin da muka kai wani wanda ake ce masa sahaba Alim sallallahu alaihi wasallama ya sa an shin hida nibiya shin hida wanda abil abil yace a kawo abinci kuma uti illa bi sawiqin ma'zuba sai da soyayyen gari fa akalla sai mun ka ci gari soyayye فقام الى an النبي ta zuwa ga sallah kuma wata maza ai kurfar baki wa maza maza mu kurfar bakin wannan ya nuna tarkul wudu mimma masathu an-naw bayan alwala ga abin da wuta ta dafa da wannan ya zama duk abin da an ka dafa da wuta yan an ci shi bai kare alwala Ta ga. ta haka ya zan koda ka ce lahamul jazur alwallaka na nan domin an da fai Allah ganar da a sai an sake eh. Eh, amri min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu mimma masatullah قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويدا harajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khaybar falamma kunna bis sahaba qala yahya wa hiya min khaybar ala rawhatin ita daga khaybar ci har zuwa rauha da abi da amin sai ce a kawo abinci wa ma illa bi sawiqin ba wani abincin da an ka samu an ka zo da shi duka sai an zo dai kawai da gari soyayyi. wa lokacin da an ka zo da soyan gari yace sai muka murza shi tare da ruwa fa kalla ma'u mun ka ci tare da shiya suma da abi ma'in sanna alayhi ta kawo ruwa wa mabma da kurkur baki wa mabba na mu kurkur baki ma'u tare suma salla bin al-maghriba sanna alayhi sallati maghriba da mu wa lam yatawadda bi faqi wala ba wa qala suyal ka annaka tazmuhu min yahya a hadisin gane kamar kaji shiga haya ne domin shi suna cikin waɗanda wannan hadisi mahmuli na gunsu Allah gane da babu la'aqil asabi wa masaha kabla an tumsaha bil mindil in an kace abinci aka gama to abin da yake sunna abin da an kace su mutun ya soke hannun nan ya sude su su da yawa aka sha ko ba kwano aka su da yawa ba hmm? ana sha su da yawa ko gari hausa ta to ana son a su da hannu amma bayan an gama cin abinci gabanin a shahin shi da kyalle kalkahi kun ga nan tarjamar babi ta karantar da mu wani abu da asirri cikin wannan hadisi da kuma al'adar mutane wato yanzu ma gama karatun hadisin da ya ce a ci abinci game ko a ci rarrabe ko ba haka ba to ɗan an ka zo ana cin abinci game akwai wani abu wanda aka zamta wanda wasu ka yi bai dace ba kana ci abinci tare da wasu amma in ka ɗebo abinci kasa ga baki sai ka su da hannun sannan kamar yau wani in kana ci abinci da shi kai roma guda wallahi na burma abincin nan ko yana kwana da yunwa ba daidai ba ne sannan kuma ba daidai na ba mutum ya ɗebo abinci da hannu kuma ya ruga hannuwan duka harsun cikin baki kuma ya mai cikin miya kaga ya zan ƙazami ya ƙazanta mutane kuma to sai wanda ya tako shari'a ta ce bidi ana surɓin haɗiya sautul malibu eh? a'a wasu yin suna ci abinci kana jin suna ɗebuwa tare miya suna tsuruf karanta yawon suna gani bida na gaji gaji gaji mutumin arewa tuno an jira ɗin miya sai a yi bida mujaddadi ya ce bida ana eh, cikin madahal ya ɗoku Allah gane da mu to anan sai guda yan an gama cin abinci wani bai iya suɗa hannun sai dai ya sa kelle shahi duk abin da ya rayuwa babu albarka sai wajen su hannun nan har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su'urul mu'min shifa'u idan dan uwanka mumin ya ci abinci ya raga ka ce sauran abinci nan yana yuwa duk cutar da agarika Allah ke maka magani surul mu'min shifa'un to amma kai in kana so a ci sauranka waɗancan abun da muka ambata ka kai su wai wani yaro garan alami ba in kana ci abinci ya ga kasa ka duka sai ya sami yau ya sami sai tashi abubakar kai jiraniwa eh a ci ba a sa hannu cikin baki eh حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سويان عن عمرو بن دينار عن علائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلئقها idan ɗayan ku ya ci abinci kada ya shaye hannunsa da kyalle kalkahi hatta ya al'aqa sai ya suɗe hannun nan aw ya al'aqa ko a ko a suɗe mishi <laughs> muna tare da kuwa ko ya suɗe ko a suɗe mai wani ya ce to a za a suɗe mai ana suɗe mai mana wanda bai ƙazamta ka yana suɗe mai hannunka kamar mata tana isu da hannun mijinta ƙurkiya tana isu da hannun shugabanta khadim yana isu da hannun shugabane haka nan ɗa yana isu da hannun babane haka nan almajiri yana isu da hannun malaminsa domin neman albarka duka bai fata walbariya hudu haka Allah ya gane damuwa. Hmm. babul min din babu yanzu shi muna bayanin kalkahi a shaya hannu da shi hankicin yi to mi ku taimako banda hankicin ya turanci na ko eh to mi a hausa te a ba kyalle ba kam a a ba raga ba kam abin ya zama wahala wani bai shawa hannu ne shi to huska ka shawa to mu zo karatu karkahi حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن قلي قال حدثني عبي عن سيد بن خالد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء ya tambaye shi akan yin alwala min masmin ma masatin naru ga abin da ta shawa fa kala la ce ai ba ai kar na zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu misl zalika min da mun ga zamanin manzo Allah ba mu samun misali irin wannan na abinci illa kalilan sai kadan fa za nahanu wajadna sai ga mun same shi lam yakul lana mu babu laqillahi illa akufuna fitahu hunamu wasa wa'iduna da kuma damutsanmu wa aka damala da kuma dugaduganmu sun mu salli wa lanata wadda sai mu yi salla ba mu yi alwallah ba muna tare da kuwa wato kaga abin gana dori da yara ka yi yana ta ce abinci aka gama sai ya gama sai bai wankewa sai dai mun ji hannu mun ji hannu sai sha ga huska in sha mu kawu, in sha mu cinya sha ya ce mi wasu ba da shaida an dora faɗa haka na ko ba dora ba Hmm. Eh. Allah hmm. Babu ma ya ƙulu ra'ga za fara gamin abinda mutum ka cewa in yaga mucin abinci. na abu nu’aimi, haddasana suyanu, an saurin, an khalin min ma’adan, an abi umama, an annabi sallallahu Alaihi zarafa, kan izarafa a ma’idatahu, annabi idan ya ɗago kamakinsa. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في wato godiya da yabo sun tabbatar ma ubangiji masu yawa masu tsabta wanda kuma wanda an masu albarka da Allah sa albarka ce gairar maka'i wala muwadri wala mustagani hu rabbana mun gane shi ko wato shi a wai wannan abin da an ka yi godiya kansa ba za mu mai kadda ni'imar da Allah ya gare mu ba shi ne makafi muna tare da kuwa sannan kuma wannan abin da Allah ya ba mu shi ubangiji da ya ba mu shi da ya arzikita mu da shiya to ba za mu iya ba shi gwargwadon abin da ya ba mu saka mai ba don haka a kuma shi ubangijinmu bai aje shi gare mu ba kuma ba mu wadatu daga abin da Allah zai babu ba Allah ka bamu da yawa حدثنا أبو آسم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا من جمع أي أوله daga abin nan da ubangiji ma ba mu moratu da shi ba hmm. an gane shi hmm. abu asin an saurin ne zida an halin yin ma'adan an abi umama an nabi sallallahu alaihi wasallam kale idza faraga min la'amihi wa qala marati idza rafa ama idatu ila daga kabakin abin da ake cewa kabaki abincin da anka dauko za a ci shine kaman gara kun ga hausawa su ko sai sun ka ɗauki abin sun ka ba kayan buki ko ko kuma sana ce aka baki ba ana cewa in an ka haihu sai a ce ka baki nawa an kai ya ce uku an kai ko biyar an kai ko goma an kai abin da aka baki ma sa kwara ishirin hmm. ko waka ina mutu ha wa qala ko? kala alhamdulillah allazi kafana kaga shi godiya ne ba ta bata ubangiji wanda ishe mu wa arwana shayar da mu gairar makafi ba za mu iya sakawa ba wala makafurin ba za mu mutunce ba wa qala maratan lakal hamdu rabbana godiya ta tabbata gare ka ya kai mu. muna muna muna maka godiya ga abin nan da ka ba mu gaira makafi wanda yake ba mu iya sakawa ga abin da ka ba mu wala mu wadda'i sannan abin nan da ka ba mu kuma ba za mu bar shi ba wala mu sagana rabbana ba za mu kuma wadatu da shi mu ce mun wadatu da kayan ka ya ubangijinmu rabbana ai huwa kun gani shi ko rabbana wannan shi yasa ban koma ga wancan ba kun gane shi ne cikakke ne ko to ya gane damuwa babul akali ma al-khadim ne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 muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu Allah ya samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce malami ne ne bambancin maita da kuma kandun baka sannan wanne ne daga cikinsu addini ya san da shi a hausawa suna da abubuwan da suke farfada don haka akwai magana kan abin da shahi mai duhun ido wanda suke ce mai kandun baka sannan wannan kalma ta ka ta cewa mai ta wato zamun na tafiya kun suna lalacewa ga wasu akwai sihirce-sihirce da cin maganuka waɗanda ke mai da mutum ya ta siffar ɗan adam kuma an san ana haka amma abinda musulunci ya san da shi akwai wasu mutane idan suka ga mutum idan ba maza suka yi suka sa albarka gare shi ba in sun ka jibe dubin shawa ana yi samun matsala akwai kitabul ain cikin muwadda na imam malik ya gina wani babu ya ce babu rubu min al'ayin wato alwala daga shi wannan da ake kira mai duhun ido ko wannan da ke dubin mutane dahi ne wasu gare su domin irin dahin da aka maciji to shi na aka irin wannan mutane akwai hadisin da aka samu daga yahaya daga malik daga muhammadu ne abi umama bin sahal, bin kunai cewa ya ji babansa yana cewa annahu sami'a abahu ya ƙulu igita sal'abi babana ya wanka sahalun kunai. bil harra wani wanda ake ce maharra nan suna fi tare manzon Allah sai tsaya wanka fana za a jubbatan kanat alai sai ɗebe wata kubta wadda tana ga jikinsa ya ɗebe ta wa aminu rabi'a yanzu aminu dan rabi'a yana kallon sahal aminu ya ce mara aituka yau wala jildan azara kawai ban taba gani ba kamar yau ban taba ganin watan jikin dan adam ba wadda aka kamar budurwar da a cikin hijir kamar sahabi da wagga magana kala ko ika salu sai salu kawai zazzabi mai tsanani tsanci makala hunan bajar da wa akuhu rashin lafiya tsananta ko otiyar ya rasu alaihi sai an ka zo manzon Allah wa bira an ka ba shi labari an ka ce Allah sahalan uika sahalwa ya samu zazzabi mai tsanin ya manzon Allah wa annahu ghayru ra'ihim ba aka bayyata ya talan ana ganin sahalu za a bashi na ya rasulullah fa atahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zo mai fa khabaru sahal bil ladhi kana min sha'ani amiri wata riwaya ta take miyan amri amiri manzo sallallahu alaihi wasallam ya inda yake sai shi sahabi ya bashi labarin abin da ya guda tsakani da Amir ya ɗebe su a shi wanka Amir la kallo ne ga abin da ci mishi fa qala rasulullah manzo Allah ya ce alama ya qatulu ahadukum akahu shin wai don mi ɗayan ku ke kashe dan wani Allah baraka miska bai ce Allah ya sa albarka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ayn haqq shi wannan da ake kira mai gaskiya na fa sai manzo Allah ce mai tawabba lahu ke ka wanke hannayenka da zira'inka da huskarka da mashigar gyabtonka a zuba mu wata wa ba'al wata ya wanki wata wata arhu amin lokacin da amir ya yi wannan fara hasalu sai ta hadu tashi Ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama tare manzon Allah laysa bihi ba'su ba wani abin layi ba wani abin da addamuwa tare amin tare sahalu muna tare da kuwa to anan riwaya ta gabatan cikin wannan lissafi na muwadda a wannan babi da ni magana a muwadda wanda aljanna rubutu shahi na 578 akwai hadisin da aka ce daga maliki daga dan shahab yace igi tasallahu iwanka don shi aguba to hadisi idan kuka duba nan ga riwayat imamu malik ya zo da sanadi amma akwai irsali amma imamu buhari ya roto shi mausuli an zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan riwaya ta ibn shahab da ya magana da manzon Allah ya zo ya iske sahal yace hal tattahimuna lahu ahadan shi akwai da kuke tuhuma game da shi muna tare da kuwa qalu suka ce nattahimu amiran bin rabi'a suka ce amiru dan a ji muke tumuta manzo Allah ya sahi hakan gari haka ga zuwa masa sai sahalu tashi shin duk kai da kawon da aka yau da abubuwa irin waɗanga ba haka na haka faruwa ba to in ma koma cikin abin da littafin risala bayan da shi abin zai da kairawa ne yayi wal ghusl la ayn an yaghsil al a'in وجهه ويديه daihi wa mirfiqaihi wa rukubataihi wa في rijlaihi wa dahirati izari fi qadahi summa ما ala al-mayyin shi na mun magana ba na kasa don haka shi na malamai kan magana mai duhun ido wanda yana da wani duhi cikin idanu iya dubi mutum sai dahi in ba albarka ya saba sai dahi wasu ko ko ya shi laya mai tsanani ko shi ta jinya in Allah sa ita ajalin hashi akwai mutanen da haka wallahu ala wannan ya ce malam menene hukuncin yin cigiya a cikin masallaci ya ce domin su ne suke fama da wata matsala a ƙauyuka ya ce musamman a cikin kasuwanni a eh, masallatin da suke cikin kasuwa hmm. sai kaga an miƙe ana cigiyan wasu dabbobi da suka ɓace hmm. ko makullaye da sauransu ya ce shinku hakan ya halatta? la bai halatta ba wato akwai hadisi na abi huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce ala ala su sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sami'a rajulan yanshudu balatan fil masjid falyaqul la radda Allahu alayka فإن المسجد لم تبنى لهذا رواه مسلم Abu Hurairah yace duk wanda yace Annabi sallallahu yace duk wanda ya ji namiji ya miƙe cikin masallaci yana cigiya wani abu da ya bata lashi to ya ce mai larar da Allahu alaihi kada Allah ya maida abin nan gare ka yace innal masjida lam tumla lahala masallaci ba a gina don haka ba masallaci ba a gina shi don cigiya ba an gina shi domin zikirin Allah da sallah da karatun alkur'ani da sauran abubuwan sun ka dace na musulunci amma cigiya babu komi ya koma bakin kofa can ya cige kaya ne amma masallaci ba a yi Allah gane da Hmm. ban ji ba abinda an ka sani ga addini ke shi ne karanta abinda an ka sani ga addini amma wannan wato turusu lil aqwami akadati min kalma arsu min al hujud mutane suna yin wasu abubuwa yau wasu ne suka lalacewa wurin bida kudi su ci ce ya maganin don su zama masu kudi sai wani abu ya juya musu ko ba a ba dan adam ba ko kun ji wannan bayani ne to ina gane da mu Hmm. a ai mai cigiya yana neman abin da ya bata nashi shi a mai cigiya amma wanda ya ce an bar abu kaza shi ba cigiya ya kai ba wanda yadda abu kaza in yana bukata abin da zakuwa ya kai Allah gane da ya ce yana neman ƙarin bayani akan daidaitawa tsakanin iyali ya ce musamman ga wanda yake da mata biyu ya ce wani lokaci za ka ga wata daga cikin matan ba ta cin nama ya ce to idan ita ɗayan tana ce in za a sayo mata ko aka sayo naman shin ita ma waccan da ba ta ce dole sai an ba ta kwatankwacin kuɗin wancan naman da aka sayo ya ce haka ma a wurin saya musu sutura wani lokaci za a tambaye su wata ta ce laifi take so wata kuma ta ce a tamfa take so ya ce to wurin sayowan za a iske wani ya fi wani tsada ya ce to waccan da ya zan nata aka fi tsada ita ma za a bata sauran kudinta ne ya ce haka ma wurin abin da shafi matsalan ɗaya wasu za ka ga sun ce suna son makaranta wadda yake tana da tsada wasu kuma su ce a'a ba su santa sai dai wadda ba ta kai wancan ba ya ce to shi su ma za a ɗauko wancan kuɗin na wancan mai tsadan su ma a ba su koya ya kamata a yi in mai gida na sun yaza maka ne wahala mata ce da ba su cin nama in ya soma wata wadda ka son nama nama sai ce ba zai kida ya kuɗi ya ba wagga wa'aza mai hakan abin da ta so na marmari ita ma ya so mata in ma ba ta so tuko kana na aljihunka idan aka yi magana sutura ta ce ga kalar da ta kaso a so mata kala na abata in ka zo ka faɗa mata kaso lesi dubu ɗari da kaza kaso tanwa dubu saba'in to in ta tara ma hannu ka ba ta dubu talatin wajen jawo kaya <laughs> da an ka ce an rangwamta daga kai ga mata kaso lesin ka na dubu ɗari ka ce ke gane shi na ai don ɗake shi kira sune na ai dubu ɗari da hamsin shi in ba iri na ba ka yasi ne a tanwar ka sa dubu saba'in ka sau ka ce a dubu ɗari take da ishirin za ta gane a to mi wahal shekaru cewa sai ka cika kuɗi ka abin ga tunda ba baka an kai kaso ba inda ta ba ka so mata ka so mu wagga kudin sun kai yawa na to sai ka kidaya na ta gabata haka nan wajen yaya wurin sa makaranta wanda duk ka dubi maslahar da ya nema ka bacci inda ce yana so ka ga ka amma mina na zaka cewa tunda ka sa wancan makaranta mai tsada wanda sai an kidaya kudin an bashi wato kenan dai talaka an ka azaba <laughs> a ai abin da aka ce matan ma na aure an ce waje ga usuratun alaiha birilaha shay'in aula ka ila'iha ala imsakiha ai ko matan ma zamantakewa yana fanta kyau mai gida yana da abin da yake so ga waccan wanda yake son shi wada ma wagga to ga ho bukata ta ga waccan ga abin da yake yana son dan hihita ta ga wani abu in ta ce ta yarda ai ya halatta ka fifita ta ma ko ta ce to na yarda amma sai ka ban kaza ko ko a, na yarda ka fifita ta amma don Allah ka rike ni ni da ka fike ni wannan babu komi Allah ya ganar da mu in muka duba littafin muktasar muna ganin wannan shayi na ɗari uku da ishirin da bakwai na'am wannan yace shine je aikin hajji banan nan yace bayan an kammala aiki yana maka yana son ya aikin umra haka sai je masallacin Aisha ya ɗauko harama umra ya yi umra yace sai wani yace mai ai niyya ba ta yi ba don haka dole sai in ya koma Madina ya ɗauko harama sannan umrar shi ta yi ya ce to da Allah malam menene jahili na ya faɗa ma wanda za ka yi bai san miƙatin umra ba ai ko maka kai harma da umra har maka ta kullu abin da an ce ka hita ka tayi hilli ko masallacin Aisha ko jirana amma ka ce sai ya koma miƙati Madina to kai ko karatu baka fara ba na hajji kam a'a Allah sauƙaƙi haka dai aka yi. Allah shirya da bayi wannan ce mace sai Allah ya mata rasuwa Na. ta bar ɗanta guda ɗaya sannan ta bar ƙannanta guda biyu ɗaya daga cikinsu mahaifinsu ɗaya ɗaya kuma mahaifinsu ɗaya hmm. ya ce da Allah malin ya za a raba wannan gadon nasu da ta mutu tabbat ɗanta da ta haifa ko guda hmm. sai ta ba ƴan uwanta hmm. wanda suka hada uwa da wanda suka hada uba wanda suka hada uwa li'ammin li'ummin take kenan, eh. da kuma li'abbi hmm. to oh, oh Allahu akbar Allah shi mutar rahama su ƴan uwan nan nata da wanda sun ka hada uwa da wanda sun ka hada uba to abin da aikin su yi kukan ƴan uwa su da mutu hmm. amma gado ɗan nan na ce ya kwashe komi da komi komi bai ragawa ko ke kaina ba mai wani abu balle lu'ummai ko li'ammai gado na yaro na wannan da an ka bari na'am wannan daga garin gumi na jihar zamfara hmm. ya ce shi ne yana tare da matarsa bayan ta haihu ta yi arba'in hmm. sai suka je asibiti aka saka mata roba ta hana samun ciki ya ce ana nan kuma sai ya sake ta sai ta je gidansu ya ce bayan ta je gida bayan wata uku da wani abu sai ta yi wani aure ba tare da ta ga jini ko ɗaya ba saboda ba ta cire roban ba dama idan roban tana nan wasu ba za su yi jini ba ya ce sai ta yi amfani da watanni kawai guda uku sai ta ce ta kare idda ta je ta yi aure ya ce to da Allah mala yanzu ne matsayin wannan auren da ta yi la'akari da bata ga jini ko ɗaya ba to ita budurwa ta koko ya isa da take cewa ta amfani da wata uku kuma ta san abin da a cikin jikinta kuma abin lalle a cikin jikinsu a cikin jikinta halari na fa likitoci sun ce yana iya kawo ma ko ciki an ka samu yana iya kawo mai matsala ba wurin haihuwa ba wurin lahiyar yaron koda ya hito ne. wasu likitoci masana jini sun wada wannan to amma ina shaida ma wannan mata ba ta gama idda ba miji da ya sake ta ya bari ta ya aure ya bar mata ta ta gidan wani in dai an sake ta in tana son ta yi idda to ta ɗebe robar. in ku a'a saboda tana shayarwa jini ya tsaya ko ba ta iya gane jinin ciwo da jinin haila wa illam tumayyiz aw ta'akhara bila sababi aw maridat tarabbatat tis'ata ashhuri in ba sai ba mai zaba ce ko ko haila ta mata jinkiri babu wani dalili ko kuma sai rashin lahiya haila ta tsaya to abinda aikin shi za ta zauna wata tara na saurari? bayan wata tara sun yi na saurari, sun ma'atar dabbi salatin sai ta yi idda da wata uku ka idda ta mallam tarar haida kamar idda wadda ba ta ganin haida wal ya isa da idda ya isa wadda ya haida ta ɗauke mata an yi tara ga uku nau kenan to shi a aikinta amma cikin sha cikin watannin ga uku kuma in ta ga jini na ɗai sai ta gana biyu sai ta gana uku ko da ko ganin wanga jini ana shekara ba ta koma ganin wani ba hmm. don haka ki hito ki istibra'i don an yi miki taki fasidi ki ebe roba ki ga jini sannan ki in ki in gama idda in mijin bai ce ya mai zuwa ba sai ki koma a ta ki take ya wuri an ga ce ce uwan ga mijin da ya arbe sai yana iya bila in mijin ya ya bashi bai ne sa ka tsare mai shi ba yana iya ko bilarta domin ai mata zauta ta ya aurma Allah gane da mu kuma insha Allah la'akari da lokaci nan za mu dakata mura roƙon Allah ya saka malam da alkhairi da ƙarshe akwai 'yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban haka ma imam namu malam muhammad audi yana fama da rashin lafiya na asibiti har yanzu muna roƙon Allah ya ƙara ba malam lafiya akwai ƴan uwa ma da suke da buƙatoci daban-daban suka ce a sanar domin a sanya su cikin addu'a muna roƙon buƙatu suka Allah ya biya mu na gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu سيد الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب يا رب يا رب يا رب الله سبحانه وتعالى ملكونك انا دوقتني متبركه malin da ke karanta da لك الله